الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci ne mai girma ma da ke birnin Zaria a wannan yammaci wanda shi ne yammacin sha shida ko ga watan zul'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar hudu ga watanni dubu biyu da ashirin da shida an tare domin ci gaba da karatu a littafin minhajin muslim wanda littafi ne wanda ya ƙunshi aƙidu da ɗabi'u da neman hukunce-hukuncen da musulunci ya zo da su wannan darasin da muke gabatarwa daga cikin wannan littafi mai albarka shi ne darasi na ɗari da hamsin da ɗaya ko? Allah ya ba mu da cewa. Alam Bello kana tuna inda muka tsaya? Lamba na sha ɗaya. Muka tsaya za mu tashi shaɗi. الشراء من الركبان نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الثاني عشر الشراء من الركبان لا يجوز للمسلم أن يسمع بس أن يسمع بالسلعة قادمة بأين شعبه؟ أمين شعبه بيع الحاضر للبيع وبسم الله أراد عشر بيع الحاضر للبادي إذا أتى, إذا أتى البادي أو الغريب عن البلد بسلعة يريد بيعها في السوق بسعر يومها لا يجوز للحضري أن يقول له أترك, أترك السلعة عندي وأنا أبيعها لك بعد يوم أو أيام بأكثر من سعر اليوم والناس في حاجة إلى تلك السلعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بل الحاضر لباد أمبرني إذا كربك عند كوي أما تشني بل الحاضر لباد إذا أتى أو الجري عن البلد بالسلعة يريد بيعها idan ɗan ƙauye ko kuma baƙo ya zo gari da wasu kaya yana so ya ciyar da su to la ya jijin alhazari an ya kula lahu ya halatta ga ɗan birni ya ce masa utu a ta yi bar wannan kayan a waje na. ba na ajiyu halaka ba da yau ne au ayyam ya tsara ne ce yau idan kana so ni kuma zan siyar maka da ita da sama da kuɗin da ake siyarwa yau kuma alhali mutane suna bukata saboda nan ya ce laye biyu bi muhabirun libat kada dan birni ya karɓa kayan dan ƙauye ce zai siyan masa da unna yarzuqu yarzuqu Allah ba'dhum min a kyale mutane wasu su samu arziki ta hanyar wasu yawa da ruwaya ban taɓa ganin ta ba ta inganta ba ba ta inganta ba ba da unna yarzuqu Allah ba'dhum min a akwai rauni abin da ya fi inganci kawai shi ne laye bi o hadurin amma da na ta rufe uba zo min babu ya zo a hadisin latala ƙoruk ba amma wannan ƙarin bai inganta ba albadi shi ne ɗan ƙauye kusan galibi ya ga ɗan birni ya fi ɗan ƙauye wayewa wannan ne abin da yake faruwa sai dai a lokuta yan kada da kuma Allah ya kawo mu zamani yanzu yawancin gurare yan ƙauyen su ne suke jagorantar lamara suke jagorantar lamara yawanci yan ƙauye su ne jagorori har gwamnoni da muke da su da shugabannin ƙasa da yawa yan ƙauyen sun fi yawa amma wannan shi ne asali shi ne yi saboda haka asali akwai yiwuwar yin wayan saboda haka kamar yadda muka bada usul ɗin da suka sa aka haramta cinikayya duka guda uku ko cuta ko riba wanne ne ɗayan ne eh, mun faɗi cuta mun faɗi riba sai wanne ne ɗaya alhamdulillah ne ne ɗin algarab algarab rashin tabbas kace garari sai dai kace garar algararu kuma da ji kuma garari da hausa wani abu ne da ba haka ce garari wani abu ne da ba ashirar mai rukuban wani ya ashar na mutu fara A'a, wannan ne biyar ne ko na shida ka duba da kyau na shida. Okay. ta gani Ta yi zaton lamba biyar ne, lamba ta shida ne? gani ne na yi wahani wannan tsarin domin na fi sani sha ruwayar abin ne na fi sani sha ruwayar wacce take ta latala kulokuma hmm. sai zama aditi ne ingantacce tun da ya danganta shi da bukari da muslim bai'ul musarra الشراء من الركبان لا يجوز للمسلم أن يسمع بالسلعة قادمة إلى البلد ويخرج لتلقي ويخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثم يدخلها ثم يدخلها فيبيعها كما شاء لما في ذلك من التغريب بأصحاب السلعة والإضرار بأهل البلد من تجار وغيرهم ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لا تلقوا الركبان ولا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان ولا بي ولا يبيع حاضر لباد اسرعوا من الركبان a shira'u minar rukuban abin da ake nufi da shi shine waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa maɗan zai samun ruwa waɗanda suka kawo wallahi ban gan shi waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa kamar yanzu misali in ka je yan barkono za ka ga akwai waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa ta ne ka ga waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa ana zuwa a taro su masu dala masu sai da dala kuma za ga mutum ya kawo dala kan ya shigo ma an je an taro shi wannan haramun ne me yasa aka ro waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa ya zama haram abin da yasa ya zama haram shi ne saboda su waɗanda suka kawo kayan ba san actual price ɗin da ake ci da kayan ba saboda haka za a iya cutar su ina fatan mun gane sannan waɗanda suka kawo kayan aka kawo masu kayan tsakiya su ma zai iya yi wa tafi hancinsu haka ma da ya fada cikin littafin talhawi a kaje za a ga yanzu misali in aka tare ka za a ce dala a wajen ka yadda aka ga dama za a ce lokacin muna karatu a madina mun ɗan dawo da riyar da muka ɗan samu na alawun samun canza mu kashi Allah ya ka ga waɗanda suke taro wannan yadda suka ga dama su siya wata rana wani ya tare ne ya siya ta ganin muna haɗuwa da shi a majalisun karatu wani tunanin amini ne don na cikin masa da ruwan eh, ɗin na wala malam ya yanka ya siya shi can ƙasa wata rana wani da ya tare ne ya ce mai sayan mai da shi farashi ƙasa ya ce farashi ƙasa na sayan masa ya ce mai mara ba kyauta aka ba ka ba da kyauta aka ba ka ne ya ce ta tsaya ka daddara farashin da za ka ce to da yawa wannan shi ne hikima da ta shari'a ta hana saboda yiwuwar cuta amma idan aka bari mutum har ya shigo kasuwa sanan gurin babu da wahala a cikin shi za ka yi kayan asalin yadda ake siyan ina fatan mun gani da zai malam shi ne to abin da malam yake fada a nan yake cewa la ya kuma da sila ta kwadi mata ila albat fa yakhdina talaqaha ya ji za ta zo sai ta ce ta ruta ai shari'a min munaf ثم يدخلها فيبيعها كما شاء سيدي تيتي غرامة وما في ذلك من التغرير بأصحاب السلع سوى رأي كتاب ماسكايا والإصرار بأهل البلد من تجار وغيرهم أنا صلى الله عليه وسلم يأتي لا تلقوا ركبان نعم وجبيع المسراة الثالث عشر بيع المسراة لا يجوز للمسلم أن يسري أن يسري الشاه أو البقرة أو الناقة بمعنى يجمع لبنها في درعها, في درعها أياما لتراك وكأنها حلوب فيرغب الناس في شرائها ويبيعها لما في ذلك من الغش والخديعة قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم فمن ومن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من دم نعم بيع المسرع yana نبقى a cikin وشاكا أكبات aka بنون ba kuma wannan ba ta iya akuya ba Kuma wani abu wanda za a sa mai wani abu ya kumbura to shi ma ya shiga ci duk abin da za a sa mai wani abu don ya kumbura shi ma wani abu ya shiga Yau da haka haramun ne a yi duk wani algus ko a samu shinkafa a yayyafa mata ruwa saboda ta ƙara kumbura shi wannan haramun ne shi ne yake laye jizil musu an yake ya bakar a naka imana an yi jima labana hati bar iya ayyaman litara wa na halu don haka kamar tana da nono fa yi nasa fi shira'iha fa ba fa iya ne Eh, na sai eh, ya eh, bi'a sai ya kwadaitar da mutane a kan abin saboda wannan akwai algus da kuma yaudara har sassan ya ce lati tsaro ibla wal ganam ta a hada da zari ga bawa mai karin nazarai duk wanda ya sha ya saye ta ta da zaɓi guda bayan ya tafi sai sha a rafiya in ya soya da ci gaba da riƙe ta rabi rabiha amsaka afwan in ya yadda da ita to ya riƙe ta amma wa in ka hita in ya gaje ta masa warar da hawa sa'amin tam sai mai da ita haɗe da dabino sa'i ɗaya abin da ya sa zai mai da ita da dabino sa'i ɗaya shine a matsayin wannan nonon da ya tatsa ina fata mun gani a matsayin wannan nonon da ya tatsa shi ne zai shayar da ne zai zai wannan ɗinka da ta aminta wannan da biyu yana nuna mana irin yadda musulunci yana fasuci wani fasuci wani yana daga cikin yadda yan fulani ke yi aka sai nono a sai kuka a kada a ciki malamin Ahmad tana kallo ka ji mun tewa yan fulani ko ba yi eh. na eh abu da kawai bai da maka fita ne na amma a birni ma a yawancin waɗanda suke kawo nono birni a yan ƙauye a ƙauye ai ba ka tafi yaki a birni ai ba ka tafi yaki kiwon shanu ba ba ka tafi yaki kiwo malama dai wani abu da za a yi ha'inci karan mu ko fetur a sa mai ruwa fitra ta sa mai yi wannan shi ma haramu na sha hudu البيع عند النداء الأخير لصلاة الجمعة لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا أو يشتري وقد وقد نودي لصلاة الجمعة النداء الأخير الذي النداء الأخير الذي يكون معه الإمام على المنبر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم حتى yazo a آية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع zikrillahi wa zurul صلاته wani irin kiran sallah ne ya haramta a yi cinikayya kiran sallar da ya haramta a yi cinikayya shi ne kiran sallar juma'a ne ga masallacin da suke kiran sallar juma'a guda ɗaya masallacin kuma da suke kiran sallar juma'a guda ɗaya daga zarar liman ya hau min bai amma in ana kiranta wanka kamar yadda ake cewa ana kira ta shiga sallah ya halatta yake ya halatta yake kanya da ka yanzu idan aka kira sallar kuma na farko za iya yin ciniki za iya saye da sayarwa a jikin masaku a kusa da masallaci saboda shi kiran sallar juma'a na farko sai na usman wa anhu shi ne ya kawo shi Ya babu shi amma daga baya sai ya ji usman ya kawo shi saboda haka shi ya sa ake cire shi daga cikin jerin kiran sallar juma'a da ya haramta kuma da ta sa aka haramta abu ɗaya shi ne domin kar mutane su shagala kace ne? eh sai ce hikimar da ta sa aka haramta yin cinikayya shi ne a ta shago kar mutane su shagala a labarin juma'a yanzu abin tambayar shi ne Ina hukuncin yawan waɗanda suke yin canji tsakaninsu da abokan kasuwanci su ko yaransu. Kamar yanzu a Albani ana yin sallar Juma'a sha biyu misali. A ɗan ana yi ƙarfe ɗaya da rabi. Kuma mutum su canji da yaransu shi ne bi Albani shi kuma sai ya tafi ɗanja ko ba a yi. Yau hukuncin wannan ya kuwa ya iya ba mamu. sai hukuncin wannan abin da ake yi ku gane dai tambaya yau ana yin sallar juma'a misali albani ake sha biyu a ɗan ja ɗaya da rabi ko kuma a daga karfe biyu sai shi yaron ya je ta ake biyu shi kuma ya na shi je ta sha biyu ba su rufe shagon wani to mai hukuncin wannan zai iya ba mu na wake ta tambaya mara yasa amma wannan

wanda ta malam tuwo na ya ga cinaban amma don na lokacin da lokacin da a su waɗannan ba kwata-kwata ba su harfa shawa shi ne tambayar mu kwata-kwata ba ta rufe shago ina tsayawa eh misali wanda zai ke karfe sha ila ana an kira sallah karfe sha sun kawo kwata ta har Na shiga da wannan lokaci zuwa gina san lokacin ya ce kuma wancan ah, wanda zai je mai ke ɗaya wasu biyu san da wannan ya zama shi har da kai kamar shi yana kuɗe da sanata da kai shi a zai ta dawo ɓangare yana damar da kasuwanci kuma wancan kuɗin da shiga haramci na lokacin da aka fa aka kira sallah na zuwa inda zai sallah ba ina ganin da an babu da to wannan ai ya ba da wahala an kabiru kai ne kake da fitila da kamar wannan wayo da ke a cewa wanda kawai a rafa shagon. cikin bada kasa irin wannan aka yi tambaya daga ba haka ba da amsa an firki ba yadda a yi karatu kila yau ku firke wannan fiye da ragowar karatu cikin bada kai mai fiske Muna magana a daidai kawai garin. A daidai garin dama yanzu misali in kana ciki a maka ana sallah ai wannan ba za a kira gane cewa kai bada. kana nufin a daidai garin kana da amsa kama da ƙarshe Thank you. ko kafin haka wanda da ke ke kuma ne kuma zuwa duniya don nake gani shi ne tsakatsai. Idan ya zamanto cewa shagon su yana liƙe da masallaci ko haramun titi ne ki ko da ko sun yi canji haramun ne kasuwan na shaƙa sayarai ya mai ni a waje na tsakiya ne don ya zamanto cewa shagonsu a jikin masallaci yake idan shagonsu yana jikin masallaci to bai halatta su ba ko da ko ɗayan ya riga ya biya yi sallah a wani masallaci saboda ya shagalar da wasu amma idan shagunansu ya yi nesa da masallaci kamar yanzu kaga a ce shagon mutum yana wannan gida ya yi nisa da masallacin umma ya yi nisa da masallacin albani yi nisa da masallacin danja sai zaman to cewa suna suna yana yana ciyar da abubuwa yana ciyar da abubuwa saboda haka sai zaman to waɗannan abubuwan da yake ciyarwa ba matsala an sun yi canji shi da yaransa saboda wacce illar da aka fara ta shagaltarwa babu ina fatan muna ganiya amma in ya zamanto cewa a jikin masallaci yake kamar yanzu shagunan jikin ɗanja to bai halatta ko mutum ya yi sallah a wani masallaci ya ce lokacin da ake hudu ba saboda zai shagalar da yansu wannan ni shi ne fahimta ta tsakatsakin Allah ne mafi su masu da ruwa ana hudu ba shi ma asali haramun ne amma idan ya zama cewa babu ba ruwan da za a yi alwalar sai wannan nakiya ya halatta saboda akwai abin da suke ce ma a ilimin usulul fiqh akwai tarihin wasa'il akwai tarihin maqasid to duk abin da aka haramta shi a karan kanshi saboda shi kanshi aka haramta kamar giya cin mushe baya halatta sai an samu larura amma duk abin da aka haramta shi saboda yana kaiwa ne zuwa ga wani abu su ci wannan an samu bukata ya halatta ga ciniki lokacin juma'a an haramta shi ne saboda yana kaiwa zuwa ga shagaltuwa daga barin juma'a ta haka ya halatta aka samu bukata shan giya da cin mushe an haramta su ne a karan kansu don haka sun haramta mutlaƙan tun an samu laruwa wannan ƙa'ida ce tabbatacciya ma hurrima tahrimul maqasid Dubahu inda daruwa wa ma ta harimul wasa'il Dubahu inda alhaja kamar kallon mace haramun yi. amma an haramta shi ne saboda yana kaiwa zina ba a karan kan shi ba an kana neman aure ya halatta ka kani Na da za ka aure aje malam bai'ul muzabana khamis ashar bai'ul muzabanati aw al muhaqala لا يجوز للمسلم أن يبيع حنبا بالكرم خرصا بزبيب كيلا ولا زرعا في سنبله بحب كيلا ولا رطبا في النخل بتمر كيلا إلا بيع العرايا وقد رخص فيه النبي, فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يهب المسلم لأخيه المسلم نخلة أو نخلات لا يتجاوز تمر آه، لا يتجاوز تمرهن خمسة أو ست ثم ثم يتضرر بدخوله عليه كلما أراد أن كلما أراد أن يجني من ربه فيشيرها فيشتريها منه بخرسها تمرا ودليل الأول قول ابن عمر قول ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يبيعه بزبيب نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان فرعا أن يبيعه بطعام كيلا نهى عن ذلك كله ودليل الثاني قوله قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية an yabi'aha bi khirsiha bi khirsiha na. idan aka ce bai'ul muzabana abin da ake nufi da shi a shi ne ka ba da busasshen abu ko kuma a ba kaɗan ko haka tun haka Wani shi ake kira bai'ul muzabana ina fatan mun gane wannan shi ne bai'ul muzabana shi kuma bai'ul haƙala. ana nufin abu yana tsoshiya kai kuma a ba da tsaba ba ka tsaba ka canza da shi Allah tsadan yi shekaru can baya sun san dani yanzu ma ya fara ɓata saboda ba a zuwa da shi gida mana ban wakata so ka ga rumbu a gidanku amma ka san rumbu za <laughs> ga da san kowanne gida ma akwai rumbu a zariyar ma za a sama da zariyar ma yi makarantu da abubuwan cigaba da sardauna su ne suka amma wasu al'adun na ƙauye su noman doya su ne duk da ana yi a cikin gari shekaru talatin da suka wuce haka ne koyon labai <laughs> duk ana yi shirin bin ma duk akwai koyon labai a cikin garin zariya da shirin bin ai duk akwai ko inda ake ajiye sai ga ga mutum da dawa ta shekara biyu yawa wannan abin da yake damu sai a baka tasashe wanda yake cikin buhu wannan shi ake kira muhaƙala wannan shi ake kira muhaƙala sai shi aka haramta muzabana ne sai aka haramta muhaƙala shi ne duka aka gashin da'ijin aljalu bisa sawi kalilmi bisa mana babu tabbacin wannan abin da ya bushe babu tabbacin wannan abin da ya bushe yana daidai da wancan ɗanyen da aka ba. babu tabbacin wancan abin da yake dani idan an tashi damar zai daidai da abin da yake kaba abu cikin aka haramta don ka a cikin shi ne kamar yadda malam ɗin ya faɗa a nan wurin kamar da ya yi bayani yake cewa لا يتجاوز الخمسة ثم يتبرع بدخولي على كل ما أراد أن يجيء بوقته ويشتريها بخرجه تمرا عن ذلك كله أما لو مثلا يا توغتي أريا ولا رايا ولا رايا شيني إن زمن zama to misali kana kan ɗanyen dabino kana kan ɗanyen dabino amma baka da kuɗin da za ka siya to ka ba wani busasshe sai ya ba ka ɗanyi amma kar ya wuce sa'i ɗari a canjin da za ku in ya wuce sa'i ɗari uku bai halatta ba sannan kuma ya zama akwai bukata ba za ka iya siyan wani ba ba you. in akwai tsananin bukata amma in babu haram bai otu za a iya kiyasin wasu abubuwan da suka ɗanyi da mutum shi aka ce dama iya kiyasu السادس عشر بيع السنية لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ويستثني بعضه إلا أن يكون ما يستثنيه معلوما فإذا باع بستانا مثلا لا يصح أن يستثني منه نخلة أو شجرة غير معلومة لما في ذلك من القرر المحرم وذلك لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاولة والمزابنة والكنيا إلا أن تعلم yake bai ustuliya شيني cinikin togaciya baya halatta ka وانا wani abu cikin abin ka ce na siyan maka da gonan nan amma ban da bishiya guda ɗaya ga wannan ba a san wata bishiya ta kone shi ne bai wacce ya ita aka haramta saboda karatu da mutane ba tare da haƙƙi ba waɗannan su ne ra'ukan cinikayya da malam ya faɗa waɗanda suka haramta akwai wasu da yawa waɗanda malam bai su ba musamman cinikayya da suke da alaƙa da wannan zamanin kuma shi ma malam ɗan wannan zamanin ne saboda da mu aka yi jana'izar shi a madina a jima da mutuwa ba shekara goma da kaɗan irin su daga ciki akwai irin su sayar da taba sigari sayar da taba sigari haramun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa tana cutarwa tana saka mutane Allah ya halatta kai Allah ya haramta abin da yake cutarwa Allah kuma ya ce kada ku kai kanku zuwa ga halaka su kuma waɗanda suka sana'anta da su tabbatar da cewa tana halakarwa haka ma kuma yanayi na zamani ya tabbatar da cewa tana halakarwa ina fatan mai gani saboda haka haramun ne siyar da su gari, yana daga kishi ne siyar da jini jini kamar yanzu a ce ga mara lafiya a ɗebi jinin ka baka yana haramun ne haramun ne ke dubi ne na? dai haramun ne haramun ne ke tafiya saboda shi jini mallakar Allah ne Gaskiya an san wani abu zai. amma kuma an dai ciyarwa ne ya haram koda na jiki yana za mu ƙara su kuma ya tafiyar da koda ne hukuncin shi ko kwanaki na zana da advertisement cewa wanda yake so zai ciyar da koda shi guda ɗaya ya ba shi mm-hmm. za a bashi ko miliyan uku ne ko miliyan nawa ne za a bashi ne zai siyar da shi shi ma haramun ne Allah iya samu <laughs> Allah wani zai musamman ya ji kuɗin da yawa da ke ai mutuwa a hannun Allah ta yi yi wa ɗayan mata ya shi har ƙarshen rayuwarci haramun da ne mutum ya ce da ƙoda bayan tana kawai zuwa ga halaka na biyu kuma mulkin Allah ne da abin da yake mallaka Allah ne ba za ka iya sauke shi ya dama asali haramun ne ma ya raɗin asali haramun ne ya raɗin na amma ya halatta baka bayar da yake kyauta ya halatta na Thank you. a auki haka da abin abin da yaro da za a ce na yaro da za a yi kuma a zai ne wani yaro ita ce fata halatta amma cewa haramu akwai ne astagfirullah akwai ne da muka yi ajiye da shi ne ya zo ah, kada shi ta samu matsala shi ne tambaye ni ko zan ba shi tawa guda ɗaya ne ban amsa mai da komai ba saboda ai in ba kusanci ya yi kusanci alheri ya yi alheri ba kan ka kira ko da ka guda ɗaya ka ba mutum ai kusanci ya yi kusanci ko kuma ya maka wasu tarin alheri a rayuwarka wanda kake ganin ya cancanta

daga cikin nau'ukan hayafaki da suka haramta kamar yanzu ka ba mutum keke na tef ko ka tashi shi mashin ka ce mai ga wannan mashin da ka dinga ka dubu biyar kullum kuka shekara kana haka sun zama ya zama naka kin ka shekara kana haka ya zama naka wannan haramun ne in ya zaman cewa in bai iya cikawa a shekara ba za a rike kuɗin saboda ya zama cikin mutane ba tare da haƙƙi ba shi ugan cinikayya akwai cryptocurrency cryptocurrency yana da ɓangarori da yawa waɗanda suka haramta da ciniki amma daga cikin ɓangarorinsa shine kamar yanzu irin yadda ake yi mutum ya sa kuɗi a dinga juya masa suna hawa suna raguwa Dijitali wannan haramun ne saboda akwai garari a ciki ana iya maka hakin ɗin akawun ɗin karasa hmm. akwai wani mai kwamfuta a nan abu lokacin da muka fara magana kan cryptocurrency ake ce ma'aiki irin su zai iya yi wa ainihin nan ba saboda su masana kwamfuta ne kaji da dama ita shari'a tana gina hukunci ne akan abin da yake yawa wadda yawancin mutane kuma ba ba expert bane akan kwamfuta ba expert bane saboda haka bayan wani lokaci sai dawo sai ce ma wata malam na yadda da maganan nan ta yace wani mutum aka ba shi ajiyar dubu ɗari bakwai sai ga ai mai mai dubu ɗari bakwai bayan zai ke buƙatar da haka kawai bari yanzu ba sa cokaranci ana ban ribar da aka samu sai ɗauri bayan yanzu zai ce ba shi wa kuɗin bayan ya cika dubu ɗari bakwai na aka yi ne a kawo ta koma tana rigima na ci sai wannan shi ne abin da ya sa shari'a ta haramta yana daga nau'ukan cinikai da suke haram wato za ka samu mai admission a jami'a za ka kai mai takardar shi a mai signing ka ya ba da wani abu ko wajen oganka ko wani guri daban kawai shi ma duk haram ne wurin abin da abokan wuri suke yi in aka je a karbitation na jami'o'i a sai muku abinci da nama a kama muku hotelu wannan haram ne ko mutanen da suke zuwa inspection a primary ko secondary mutum in yaje a bashi dire in yaje ƙauye ko a bashi kilishi malaman makarantar su bashi duk haram ne wannan saboda ƙa'idar da annabi sallallahu ya faɗa ya ce mani ki amalna hu ala amalin rasa hu rizqan fa ma akhadha da zalika fa huwa ghulul mutumin da muka ba shi aiki ko muka sanya masa albashi a kan wannan aiki su da abin da ya ci haka ya ci haram wannan ita ce ka'ida yana daga cikin nau'ukan abubuwan da Allah ya haramta shi ne ciyar da raguwar ruwa ya zo a hadisi a nasu salam na ha an bai fadilil ma ne ma'anar bai fadilil ma ne fassara shi abin da ake nufi da bai fadilil ma shi ne kamar yanzu misali tana da rijiya ta ɗebo ruwan da zai ta ko ne zo yana bukata ya kace ya ba da kuɗi sannan za a ɗiba wannan haramun ne yana daga cikin bai'u fadilil ma cikin littafin mu na haramtattun shi ne kai a musulunci guda sittin don mun kawo waɗannan daga ciki akwai ɗaukar cirkai da muka ka haram littafin mu na ne kai wanda suka haramta akwai kasuwanci da kuɗin adashi kamar yanzu mace ana ba ta kuɗi ta ajiye na adashi ba za a ansa ba ƙarshen wata shin za ta iya juya kuɗin amsa ba za ta iya ba za ta iya juyawa ne idan masu adashi sun mata izini amma an basu su mata ba ba ta yi yana daga cikin yana daga cikin wannan shi ne a siyan kayan sata wannan mutanen da suke ke sakon na abubuwa haka tana yawan faruwa da su a ka maka ka sakon ka gane na sata ne kuma ka siya ya ake gane kayan sata ana gane kayan sata idan ka ga ya cika arha kuma babu tsananin bukata a fuska wanda zai siya wani yana daga cikin alamomin da suke nuna waɗannan kayan kayan sata ko da ka haramun ne kayan kayan sata ala maƙararci wannan layi ne almadat al-khamisa almadat al-khamisa fi bai'i usulis simar idza ba'a al-muslimu naqlan aw shajaran fa idza kana an-naqlu qad qad ubdira wa ash-shajaru qad zahara thamaruhu فإن الثمر للبائع إلا أن يشترطها المشتري وإلا إلا أن يشترطها المشتري وإلا فهي للبائع بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبدت وثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع نعم wannan babu abin da yake magana shi ne idan ka sayi dabino ko bishiya idan wannan bishiyar dabino an mata kilini kun shi ne haɗa namiji da ya mace kuma ga ɗan itatuwan kun bayyana to na ya yi itatuwan na wanda ya ce mani idan idan shi wanda zai ce tun da farko ya ce na ce har da ya yi itatuwa amma in dai bai faɗa ba to na wanda ya ce maka ne wannan shi ne asali a wannan babu Sau da haka dai nau'ukan cinikayyar da Allah ya haramta suna da yawa a cikin su akwai ɗorari ba aka wanke ta mutu da su a mutum ya baka kuɗi dubu ɗari misali ya ce ka so min sa a da yanzu ya cika ka so min rago sai je saboda ka iya cinikayya ya sami sha dubu tamanin za ka damar da dubu ashirin ɗin kamar yadda ta ke shafar shi haka ma in samu ragi ko tsari, zai shafi wanda ya aiki kamar kuma daga cikin ƙa'idojin da muke da su akwai ƙa'idar alwasilu kal'afi alwasilu kal'afi saboda haka duk mutumin da aka wakita to yana tsayawa matsayin wanda ya wakita shi Allah ya ba mu da Allah ya sanya mu bayan Allah ya original haram ma kake ne a tara mai kudin in dai ba ya yi sakaci ba in ya yi sakaci kuma yanzu ya Hajjiya kudin inda kowa zai gan a ce ya biya ko kuma ya ajiye ragon a rana ko ya ɗoro shi a saman mota wuta ta ne ke mu ya fatan mun gani ya appointment haram ne da ba haƙƙin kowa ba ne shi aiki ya haƙƙin ɗan ƙasa ne a ba shi aiki duk wanda ya sayan maka da shi ya sayan maka da haram kamata ya kaskace yayin kashi da tsananin ruwa Zai zama fawai kowa gaira bazin wala adi kala ismail Allah ba mu dace a da tambaya hannun jari shi hannun jari ya danganta kamar da malamai suka fala idan kamfanin mu'amalarsa ta halarci ya halarta ka sai hannun jari in babu zarari ta ce online in ka san mutumin ka san gurin amma in ka sani ba ko da ce kamfanin na halal ne zai yi haram A ce malam in dai an san su ba matsala kuma an san mu'amala su ta halal ba ta haram ba ce gani da haramcin yin cinikayya lokacin kiran sallah na biyu da ranar juma'a idan ya kasance ba jikin masallacin shagunan su ta zama dai yana kaiwa sautin hutuba da kiran sallah duk yana isa zuwa wurin da menene hukuncin ya danganta idan misali da nita kuma cikin ne suke da ɗarki ba wani matsala amma in kusa ne da ba na nufin wai dole yana da in kusa ne haramun ne yawwa saboda yanzu misali tambaya ɗaya zan maka yanzu mutumin da yake jiwo sautin buɗe ba kafin ya shiga masallaci ya halatta ya magana ko bai halatta ba a nesa bai halatta ba ya fulle masallaci ba daga nesa daga masallaci yana jiwo hudu ba sai ka ce ba zai yi magana ba ba wani abu da zai ce ba zai yi magana ba sai ya shiga sannan ya haramta ba tare da cewa ma wa mallaza falajima talau bai inganta ba ya shara bakin mutane wani ya yi ya turo mun na magana cewa duk wanda wani magana ana hudu ba juma'a ce mai da juma'a eh faƙadu laga iya nan ne inganta shi ya tura mai boy sai mai hadisi da inganta ba karin wa mallaka ala juma'a talau da inganta ba akwai mujahidi da sai a cikin hadisi ya kala tsabi a kara eh hukuncin da zai fara ne idan ka shiga masallaci yanzu bari maka wata tambaya da abin zai fito maka yanzu mutumin da ya fito daga matsal ya fito gida yana biyo cocin hudu ba amma kafin ya shiga cikin masallaci liman ya fara hudu ba zai samu ladan wannan kwan na ba zai samu ba yana ba zai samu ba kuma magana ta haramta a gari kaga ya nuna maka haka ce Allah ya ba mu da ita salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh